daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60 25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa kan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su yi samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si da kuma shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi Mahmud lalu ne tare da Muhammad Hafiz Babal muka sake dawa a daidai wannan lokaci. inda za ku ji cewa wasu iyaye mata a maiduguri da ke jihar borno sun nemi a kai musu ɗauki domin ganin an sako 'ya'yansu da suka kwashe sama da shekaru takwas a hannun sojoji sannan muna tafa da shirin kallabi wanda maryam dauda za ta gabatar baya ga haka muna tafa da sharhin wasu daga cikin jaridun amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku to amma za mu fara ne da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum An bayyana sunan ɗan bindigar da ya kai hari wani masallaci a New Zealand a matsayin Brinton Tarrant wanda ya fito daga yankin Grafton da ke kudancin Wales a Australia a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar New Zealand na tbnz 'Yan sandan sun ce an kama mutum hudu maza uku mace ɗaya waɗanda ake zargi da hannu a harin a wasu masallatai biyu da ke ƙasar. Wasu kafofin yada labarai sun ce mutanen da suka mutu sun kai arba'in. a hukumance majalisar dokokin amurka ta ki amincewa da dokar ta ɓaci da shugaba donald trump ya ayyana don samun kuɗin da zai gina katanga yayin da 'yan majalisar dattawa suka jefa ƙuri'a 59 da ta ƙin amincewa da ƙarfin ikon shugaban ƙasa da ya yi amfani da shi makonnin baya dai majalisar wakilai ita ma ta ɗauki irin wannan mataki. sanatoci sha biyu na jam'iyyar republican sun haɗa kai da 'yan jam'iyyar democrat inda suka, yi fatali da matakin a majalisa mai rinjayen 'yan republican wannan mataki ya yi watsi da buƙatar white house tare da yin bris da barazanar da shugaba trump ke yi na amfani da ƙarfin ikonsa wajen yin gashin kansa kan wannan lamari wannan zaben na musamman ba haka aka saba ba a cewar shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer ɗan jam'iyyar Democrat daga New York yana mai nuni da yadda a hukumance majalisar a karon farko ta yi watsi da ayyana dokar ta ɓaci. A cewar fadar White House kuwa Trump ya yi alkawarin zai bayyana matsayarsa kan wannan ƙudurin dokar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Kamfanin Boeing ya sanar jiya Alhamis cewa ya dakatar da sayar da samfurin jirgin Max 737 ga kamfanonin jiragen sama bayan da kusan duk kasashe suka dakatar da amfani da jirgin biyo bayan wani mummunan hadari da jirgin ethiopia ya yi ranar lahadi wanda ya hallaka mutane da dama mai magana da yawun kamfanin boeing ya ce za su ci gaba da kera samfurin jirgin max 737 tare da yin la'akari da wasu matsaloli da ka iya tasowa waɗanda za su iya shafar hada wannan jirgin. haka na nufin yayin da kamfanin boeing zai ci gaba da kera samfurin wannan jirgi zai dakatar da rarraba shi har sai an saka sabuwar manhaja an gudanar da gwaje-gwaje kuma an samar da bayanai kan musabbabin hadarin jirgin ethiopia hadarin da jirgin saman ethiopia 737 max 8 ya yi ranar lahadi jim kaɗan bayan ya tashi daga addis ababa ya kashe mutane 157 baya ga wannan wani jirgin max 8 ya fadi a tekun java mintuna kaɗan bayan ya tashi daga filin jirgin sama na indonesia a watan oktoba inda ya hallaka dukkan fasinjojin da suke cikin jirgin su 189 'yan majalisar dokokin birtaniya sun jefa ƙuri'unsu a jiya alhamis don neman a jinkirta ficewar ƙasar daga tarayyar turai mai mambobi 28 da tsawon watanni uku yayin da wa'adin ranar 29 ga watan maris ke karatowa inda suka yi inda suka ki amincewa da murnin jaye da cewa a sake gudanar da wani sabon zaben raba gaddama kan ficewar ƙasar daga tarayyar. 'yan majalisar dokokin sun jefa ƙuri'u 412 da neman a jinkirta ficewar bayan da a lokuta da dama suka gaza samun adadin ƙuri'un da za su ba da damar tsayar tsara yadda za a fice daga tarayyar. matsayar jinkirta ficewar da aka cimma na kira ga prime minister theresa may ta nemi karin lokaci daga tarayyar turai har zuwa ranar 30 ga watan yuni sau biyu 'yan majalisar suna kiran suna kin amincewa da shirin nata na ficewar birtaniya amma bisa doka birtaniya za ta fice daga tarayyar turai a ranar 29 ga watan maris ko da yarjejeniya ko akasin haka sai dai idan har ta soke shirin ta na ficewa ko ta yi nasara wajen samun damar jinkirta ficewar. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya sanar cewa gaba ɗaya jami'an diflomasiyyar amurka da suke venezuela sun bar ƙasar a wani mataki da ma'aikatar harkokin wajen ta kira na wucin gadi ne pompeo ya fitar da sanarwar ajiyar alhamis jim kaɗan bayan da ma'aikatan diflomasiyyar na ƙarshe suka fice daga ƙasar sannan an sauke tuta amurka da ke wajen ofishin jakadancin na na san wannan wani lokaci ne mai matukar wahala a gare su a cewarsa yana mai nuni da ma'aikatan diflomasiyan na amurka sun ba da cikakkiyar gudunmuwarsu ga ayyukanmu na ganin an nuna goyon baya ga mutanen venezuela na fatan su samu rayuwa ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya da kuma samun ingantaccen rayuwa tare da iyalansu. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To abin da Maiduguri da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya wasu iyaye mata sun koka kan yadda ake ci gaba da tsare wasu 'ya'yansu har sama da shekaru takwas. Inda suka musanta ikirarin da jami'an tsaro ke yi na cewa 'ya'yan nasu mambobin kungiyar Boko Haram ne. daga maiduguri ga rahoton da haruna dauda biyu ya aiko mana waɗannan mata dai da suka ce yanzu hakan suna so san makomar 'ya'yan nasu ne ko ya Allah suna raye ko kuma ba sa raye don a cewar su shekaru bakwai kenan ba tare da sun ji ɗuriyan 'ya'yan nasu ba don haka ne ma wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Alamin Foundation da kuma ke fafutuka wajen neman harkokin mata da ilimi da zaman lafiya suka ɗaura tasu muryan muryoyin waɗannan iyaye wanda shugaban ƙungiyar hajiya hamsatu Alamin ta yi bayanin ta tana mai cewa ita wannan bariki kamar yadda muka sani in guri ne wanda galibi tun da aka fara wannan yaki da boko haram ba dare ba rana muna gani yadda ake kawo samari da mata ana kawo su ana ta sa su ciki kuma mutanen gari matan gari suna ta gaya mana ana an kama musu 'ya'ya duk an zo an tsare su a ciki wasu muna gani mu kanmu mu mun taimaka so da yawa mu ga cewa wai mun ceto irin wayannan yara amma Allah bai taba ba mu nasara ba to ko ne hali matan suka shiga ne game da rashin ganawa da 'ya'yan nasu sunana comrade Hajja Gana Suleiman ɗana ne Eh, shekaransa nawa lokacin? A lokacin shekaransa 25. Shekaransa nawa a wurin yanzu haka? Yanzu haka shekaran shi takwas tun 2011 October aka ɗauke shi. Gaskiya abin da aka yi mana a Maiduguri bai yi ba. Ka san Face Community in sun zo ko bindiga aka buga a nan kana gudun boye ranka kawai sai a kwashe su gaba ɗaya a kwashe ku a ce ku ne Boko Haram ɗin. Kuma 75% wanda aka ɗauka duka ba Boko Haram bane Inda Boko Haram ne a lokacin aka kwasa haka yanzu abu ba zai yi haka ba. Mu muna so gwamnati ta yi mana gaskiya kuma muna gaya duniya gaba daya abin da gwamnatin Najeriya ta faɗa ta yi mana ba daidai ba muna kiran commander in chief Baba Buhari ya gaya sojojin shi ya cire mana list na detainees duka tun 2010 zuwa yau in suna da muna da right mu tambayi haka din in suna da suna da raye ma su cire mana in ba su da raye ma dole za mu nemi mafakan neman 'ya'yanmu da ba su da rai mu san cewa eh wa'annan ba su da rai yanzu haka in mun bar haka yau an yi mana wannan abin in mun sake sun ji daɗi gobe ma wa'ansu za su yi wa zainab muhammad eh, eh ke wani ne na kika sa wancan lokacin ibrahim danki ne dana ne ya jefa rana ya je gida fa suka ci da yayin shi sai babansu ya ce to yanzu za ku je tsaye zare ce eh sai na ɗauki kuɗi kuɗi dama sun kama shago na basu dubu goma sha biyar suka je suka kama shago a peter locust wannan da aka ɗauke shi ya ce kuɗin ba zai isa ba mama ki kara mana sai na kara mishi dubu ɗaya sai ya ce to mama na gode wannan mai yana yana zubi fa shikenan da suka fita shikenan sai sojoji suna kwashe ba a karo sai suka ɗauki yaran nan. kuma tun wancan lokacin ba sake jin duriyarsa ba. ban sake ji ba muna bincike muna bincike sai muka ji wai ai an kawo shi a nawa to daga can kuma daga ba a ce mana babu a ce me ga mu na sai Allah da abu na zan gaya musu su taimaka mana an suna nan da ransu da ya Allah su taimaka mana dai su yi mana hanyar da ya'yan mu suna nan da ransu ko ba sa nan kuma dan Allah su gaya mana a yi zan tabi mataimakin daraktan hudu jama'a na rundunar sojan kasar kanar sagir musu ta waitar ho wanda ya ce da yanzu daga baya za su yi bayani a kai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya an jima kaɗan ne idan Allah ya kai mu a Najeriya sojojin ruwan Amurka da ke da runduna a Afirka za su jagoranci wani atisayen jiragen yakin ruwa mafi girma a duniya mai taken Obangame Express daga Abuja ga rahoton da mai na kai na aiko mana. kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan najeriya navy commodore suleiman dahun ya yi karin bayani dangane da wannan atisaye da rundunar sojin ruwan amurka da ke afirka wato us navaf ke jagoranta rundunar sojojin ruwan amerika suke jagoran wannan atisayin, kasashe talatin ne wato sojojin ruwan kasashe talatin ne za su ba da gudumawa saboda a ci maburin wannan atisaye da ake kira obangame express ranka daɗe wasu ne ko za ka ɗan mana bayani kaɗan daga cikin kasashen da ake sa ran za su shiga wannan atisaye a yanzu dai banda najeriya rundunar sojojin ruwan amurka za su turo jirgin su akwai kuma jirage daga morocco sojojin ruwan morocco su ma za su turo jirgi haka kuma sojojin ruwan portugal za su turo jirgi saboda su ma su ba da gudumawa su taka daura gani a wannan atisaye a lokacin da su rundunar sojojin suke ruwa za a yi wani taro kuma na musamman na manyan hafsosin dakarun ruwa na kasashen da suka kawo gudumawa a wannan atisaye din eh, sunan taron shine senior leadership symposium manyan jiragen yakin ruwan najeriya ne za su taka rawa tare da sauran jiragen yakin ruwa na sauran kasashen duniya a wannan atisaye da za a share kwanaki biyar ana yin sa kwamandan rundunar sojin ruwan amurka da ke afirka admiral james fogo wanda ke bayyana makasudin wannan atisaye da nufin inganta tsaro kakakin sojin ruwan najeriya navy commodore suleiman dahun ya yi karin haske makasudin shi wannan atisayen shi ne a magance matsalolin tsaro a gaban tekun gini na farko ne akwai dan matsalan sumoga ko sumoga din bindigogi sumoga din miyagun kwayoyi da kuma matsalar sumogan mutane akwai kuma dan matsalan bashi da ake samu amma na dai falin layi alhamdi rundunar sojojin najeriya ta fara wani atisaye da ake kira tsare teku wanda ya magance matsalar ba kaɗan ba a cikin ruwanmu. wannan dai shine atisayen sojin ruwa mafi girma a duniya da halin yanzu ake yin sa a nan najeriya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja najeriya kafin mu je ga mu na gaba mashakata da wannan waka. waɗanda ba yanzu kuma ga shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Farfesa Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke Boston a nan Amurka. A hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, Farfesa ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da kuma irin ƙalubalen da ta fuskanta a rayuwa. Sunana Hawa Ibrahim. Ina Farfesa a jami'o'in duniya sun kai fiye da ashirin, amma ƙarfin zaman yana Boston, yana kuma ta jami'a ana kiranta Harvard. university uh, a boston a america amma asali na lauya ce kuma na fara daga bauchi ministry of justice kafin in fara a state council na dan taba aiki da 'yan sanda babana bateri ne mutumin daɗin kowa hina to kin yi primary school a ina na fara daga budun budun primary school a maiduguri na maiduguri eh muka je lagos muka yi wani a jorami primary school ban san ko a jorami yana nan ba muna wajen shekara shidda ne ko sai baban mu ya ɗauko mu sai kawo mu ƙauye ƙauyen daɗin ko ana kiran ta hina a gurin da na san jihar gombe kenan a jihar gombe a gurin ne na san na bude ido na san makaranta makaranta ne sosai so bai ta na zama lauya ina jin kai shekara ashirin ba a bayanin kin yi kwaleji na yi wtc azare na je shiɗin din ma da kyan na tafi saboda a lokacin an hana mata kuma tafiya makaranta to umman mu iyayen da suna dan boko ita ba ta yi boko ba saboda kakannin da suka ɗauke ta don ita ce na farko da suka dawa da ita kauye amma su ina jin in mishan mishan ina suka ɗauke su kai suka su yi musu kuza a can ukur da suka zauna kenan to suka yi rubutu kuma suka yi karatu ni na samu matsala da nawa makarantar saboda ban naji ban naji ko kaɗan kuma na ina da tsoro <laughs> ban na son kuma faɗa don ban da ƙarfi yawancin masu wasa na ba 'yan mata ba ne maza ne to sai zama mata kaman da nauyi sai ta ce ba zan tafi makaranta ba wasu tafiya na da british azari din ya zama guduwa yi na gudu don na talla sosai na yi talla to a ƙauyen muna talla muna da iyayen ɗaki muna da uwa ɗaki babu tallan dunan da ban yi ba kuma babu wakan talla ba za ka gaya mini mangoro ne tasoyi ne kunun zaki ne gwaza ne doya min rogo ne kaɗanya ne faɗe shi na yi tallansa har da goruba to muna tallan in kai tallan dama in za ka ajiye in kaɗan samu riba kana ƙoƙarin kai tattali don aure amma mukan ba iyayen ɗakunan mu ne sai a tara amma sai wani lokacin ba zan ba ta duka ba sai in ɗauki kuɗin sai in saka shi a leda in na burodin nan sai in samu jarida in ƙulla sai in tona gindin bishiya sai in binne sai in je in alwala a gurin su ba za a gane na yi binne a gurin ba saboda alwalan zai fidda ruban zai zube sai ba za a gane ba ba a kallo na zan je in ɗebo in sa in buɗe sake yin ƙari a ciki to wannan ɗan guntun kuɗaɗen da nake na tala nake tara wanda aka ce ba za na makaranta ba shine na ɗauki kuɗin na ɗauki ana kiran motan roka roka na kaya na shiga kan kaya daga daɗin kowa zuwa gombe an ce min makarantar da na samu din a azare yake ban kuma san inda azaren yake ba muka je azare aka ajiye mutu banda takardar an bani admission na tafi ne dai kawai banda admission ne. da na je na samu mai gadi mai gadi ci a an banda paper na admission ba zan shiga makaranta ba to sai na kwana gidan mai gadi na matarsa bakin gate wa shiga da aka bude makaranta ina jin mu fiye da kwana ɗaya muna tafiya dama mun isa da yamma ne kuma an riga an tashi a kafa da kafa na isa kuma bakalle leda bagni ne a hannuna washe gari aka ce ba vice principal ta zo ita ce take da admission admission office na ta yake ta ce in ba da wasiƙa na ce mata an ce min ne an ce na <laughs> jarabawa ta ce a an koma ɗauko wasiƙa ta ce ai amma a gida ma an ce kar in zo sai ta duba ta duba ta ce ito eh akwai sunana muka shiga to aka ba mu uniform mu a makaranta ana ba da compound uniform ana ba da uniform na class ba a ba da sandal ana zuwa da sandal kuma ni takalmina ma tayan mota ne to ina ji an bani slippers amma zan tsaya daga ta ne tun daban da canvas ko ban da sandal na gama secondary school to daga nan sai kika je jami'a kin ci jarabawan ki sosai sosai a ina ba ci jarabawa ba ba a koya mana <laughs> turanci ba mun dai arithmetic mun kuma yi literature sai kuma magana jari don da na gama 81 ko 82 sai na samu aiki a sa'adu zungur a bauchi makarantar firamare ce a cikin bauchi da suka ban aiki ina karanta da 'yan aji daya to a ƙauyenmu dai babu ruwa babu wuta kuma babu hanya Ban mu da rediyo a gidanmu ya kuke rayuwa kenan ito rayuwar da sassafe za mu tashi ana idar da sallah sai mu ta kama hanya tafiya kogi da daɗin rata da ƙauyen kafin mu dawo hantsi ya fara fitowa muna dawa za mu yi shara ku gama shara za mu yi wanke-wanke muka gama wanki wanki za mu yi abin dafawa da za mu kai makaranta na in aka fito break ana ana break mu muna sai da dan wake an ma shiga aji za mu tafi mu aje kayan tallan mu a gefe sai mu karatu eh mun dan taba karatu ana buga bell sai mu fito da sauri sai mu zan faka kayan mu so da masu kuɗi za su ma dan wake da masu kama da su za mu je gona kuma gonan sai mu yi tafiya in ba mu tashi da ma asuba ba tafiyan ba zai yiwu ba za mu shiga cikin rana don gonan za mu yi tafiya mai nisan yawa a je a yi noman muna zuwa a hanya za mu ɗebo kara za mu ɗauki itace domin muna bukatan shi mu zo mai girki da shi mu kada gida ba mu taɓa zauna muna taɗi ban ma aiki ba wannan kwalelan mu mhm. farfesa ta ce da bata iya turanci ba don ba a koya mata ba amma yau gashi tana koyarwa a ɗaya daga cikin jami'o'in da ake ji da su ba ma amurka kaɗai ba a faɗin duniya Da fatan wannan saƙon zai kai ga wani ko wata a yau. Masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar mu farfesa Hauwa Ibrahim da Madina Dauda da ta hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. yanzu kuma ga wasu daga cikin sharhin jaridun amurka sharhin jaridun amurka a cikin sharhin jaridun amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar washington post inda aka rubuta labari kamar haka kakakin majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta ce maganar tsige shugaban amurka donald trump bai kai abin dubawa ba don a cewarta shugaban bai isa ma a bata lokaci a kansa ba a wata hira da ta yi da jaridar washington post da aka wallafa a ranar litinin dinnan pelosi ta ce shugaba trump bai cancanci zama shugaban kasar ba don ba shi da tarbiyya kuma ba shi da kamun kai kuma ba shi da basirar da suka dace da mukaminsa ba. amma a yanzu da majalisar da 'yan jam'iyyar democrat da ke jagoranci sun kaddamar da kwamitocin bincike iri-iri akan yakin neman zaben trump da harkokin kasuwancinsa pelosi ta amsa tambaya akan kiraye-kiraye da ake yi na neman tsige shugaban kasar. bari mu je jaridar politika inda aka rubuta labari kamar haka hukumar nasa ta sararin samaniya ta tabbatar da cewa ta shirya matakan zuwan mata biyu saman jannati wanda wannan shine karo na farko da mata za su je duniyar wata wani mai magana da yawon hukumar nasa ta shaida wa gidan talabijin na cnn a ranar laraba cewa kamar yadda aka shirya yanzu 26 ga watan maris dinnan zai zama na farko da mata ne za su tafi duniyar wata. 'Yan saman jannati sun hada da Annie McLean da Christina Hockage waɗanda za su kasance na biyu na sararin samaniya a zuwa na uku da ake kira da Exhibition 59 wanda ya fara a ranar Laraba 14 ga watan Maris. har ila yau bari mu kara koma jaridar washington post inda a ranar alhamis ne jiya majalisar wakilan amurka ke shirin takawa shugaba donald trump birki inda za su kada kuri'a kin amincewa da dokar ta bacin da ya ayyana na ware kudin gina katanga kan iyakar amurka da kasar mexico waɗansu 'yan jam'iyyar republican kalilan sun ƙudiri aniyar marawa gungun 'yan jam'iyyar democrat baya a kin amincewa da dokar ta bacin a lokacin da za a kada ƙuri'a a zauren majalisar da 'yan republican suke da rinjaye 53 bisa 47 sai a jaridar new york times inda aka rubuta cewa bayan matakin da fiye da kasashe 30 suka dauka hukumar sufurin jirgin sama ta amurka ta umarci dakatar da tashin dukkanin jerin jiragen sufuri na kamfanin boeing Wannan matakin na gaggawa da aka ɗauka na dakatar da dukkan sababbin jiragen sama daga shawagi a sararin samaniya na Amurka na matsayin wani mataki wanda kuma ya sha bamban da matakin da kamfanin jirgin ya ɗauka. har ila yau a jiya alhamis din ne na'urar da ke dauke da bayanan jirgin saman ethiopian airlines da ya hatsari ya isa kasar faransa inda masu bincike za su yi kokarin gano dalilin da ya sa jirgin 737 max 8 faduwa tare da kashe mutane 157. Sharhin jaridun Amurka kuka saurara na wannan makon Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura. Salamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Katin Madaki a jihar Bauchi. A ra'ayina na yau zan yi kira ne mamu al'ummar jihar Bauchi da za a sake zaben gwamna a karamar hukumar tafawa balewa. To lallai ina kira ga mutane su sa a ransu mulki dai Allah ne yake bayarwa kuma ma mutum ɗaya ne zai bayar. don allah wannan karamar hukuma da za a sake wannan zaɓe su zauna lafiya kar su tada hankali kar su tsangumi kowa Assalamu alaikum sahin Hausa na mai Amurka mai magana dan kaka Siko mai gado da Katifa Kogor Kanawa karamar hukumar Gezawa jihar Kano a Najeriya. domin ka hakikar siyasar najeriya ta zama kowane gauta jiya ne domin kan ba ta kowane gauta jiya ne ba ba yadda za a ce zaben jihar kano iya da wani gyara haka nan na sokoto haka nan na bauchi haka nan adamawa wannan ya nuna mana cewa lalle kowane gauta jiya ne amma kuma da ina da gobe sauran zuwa. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka daga jihar Filato a karamar hukumar Wasi. Sunana Abdulrahman Amwasi a hakika yanayin sakamako da hukumar INEC a ta yi jinkiri ga wasu jihohi na rashin bayyana sakamako a na zaben yan majalisu da na gwamnoni abin da zo mana da daɗi ba fata na anan shi ya kamata zaɓe ne zuwa a tabbatar da hukumar aini ta inganta tsaro da kuma kayan aiki. Assalamu alaikum da suna na Umar daga lafiya da nan jihar Yobe. Mun jaɗa muku isar min sakon sakon tebur na zaɓen gwamnan jihar Yobe mai malabo ne. Da fatan dai hau karagar mulki zai inganta ilimi a jihar yobe domin gaskiyar magana an bar jihar yobe koma ba gaskiya musamman ma ƙauyukan jihar yobe san ba karatu ya kamata taimaka ya duba wannan matsaloli da fatan zai magance mana wannan matsaloli daga umar lafiya da jihar yobe yanzu kuma sai labarai a takaice An bayyana sunan ɗan bindigar da ya kai hari wani masallaci a New Zealand a matsayin Brinton Tarrant wanda ya fito daga yankin Grafton da ke kudancin Wales a Australia a cewar gidan talabijin ɗin ƙasar ta New Zealand na TBNZ. 'Yan sanda sun ce an kama mutum hudu maza uku mace ɗaya waɗanda ake zargi da hannu a harin a wasu masallatai biyu da ke ƙasar. Wasu kafofin yada labarai sun ce mutane da suka mutu sun kai arba'in. A hukumance Majalisar Dokokin Amurka ta ki amincewa da dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump ya ayyana don samun kuɗin da zai gina katanga yayin da 'yan majalisar dattawa suka jefa ƙuri'a 59 da 41 ta kin amincewa da karfin ikon shugaban ƙasa. Masu da kama kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma an jima da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kafin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga al'ummar ƙasar kilba musamman iyalan alhaji halilu zarma wanda allah ya wa rasuwa ka kuma muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan marigayi liman jiddere bisa rasuwar kawo belado dukkansu a garin hon na jihar adamawa da fatan allah ya ji kansu amin za madadin shi muhammad hafiz baballe da solomon abu sai injiniyan mu jimmy cook mahmud lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka abin nan washington dc salamu alaikum